بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da takwas ga watan april shekara ta 2009 wannan shine kasar na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikbatun min tarih ta sheikh muhammad Osman ibn muhammad al-khamis allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin inda ya sawa al-maqsadul awwal kaifa naqra'u tarikh wato manufa ta farko daga cikin manufofin wannan littafi da zai karantar da kai ita ce yaya za mu karanta tarihi yaya ya kamata mu bincike game da tarihi malam ya kawo jimillar abin da yake nufi da cewa ai ba wani abu bane sai dai za mu karanci tarihi ne kamar da muke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda hadisai muna hujja da su cewa kaza ya halatta ai kaza sunna ne kaza makaruhi ne kaza ba daidai bane saboda hadisi kaza ya ce kaza kenan sai mun tabbatar da ingancin hadisin domin muna gina hukunci a kai haka tunda dai tarihin nan muna son mu gina hukunci da rayuwa a kai ne sai mun tabbatar da ainihin ingancin nashi to sai dai idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya nake ishara zuwa ga wata magana da nake cewa kasantuwar yadda na tsaya na darasti littafin sai na ga akwai wasu wurare da ya kamata ya samu wasu gaɓoɓi misali a daidai gaɓar da mun fara karatun ta jiya lokaci ya ƙure inda yake cewa walakin na tarih yakhtalif daidai wannan wurin sai na ga dacewar fitar da wani kan darasi mai suna su'ubatul bahsi fi tarihi alal hadith wato wahalar binciken tarihi ta fi wahalar binciken hadisi saboda in ba manta ba a jiya yake gaya mana cewa shi hadisi dama yana da isnadi idan har hadisi ya zo bai da isnadi a wurin malaman hadisi kawai ya hutashe su sai su ce batilun la asla lahu sun gama to amma tarihi yakan zo babu isnadi ko kuma ga isnadi mazajen da suka zo a cikin isnadin ba a san wanda ya tarihin su ba to yanzu ya za a hukunta irin wannan maganar shine sai malam aje ya bayyana mana cewa to wannan al'amarin babu wata mas'ala a kai a ƙarƙashin haka yau za mu tashi a idda ya ce wa kad yaqulu qa'ilun sayadhi'u alaina kasirun min at-tarikh bi hadhihi at-tariqa wannan hanyar da kuka faɗi cewa idan babu isnadi wato babu bayani akan mazajen da suka ruwaito tarihi to za a ƙi karɓan tarihi kenan to a ƙarƙashin haka wani zai iya cewa to ai tarihi mai yawa zai tarwatse za a yi asarar tarihi da yawa kenan tunda wannan ka'idar da kuka kawo cewa ba za a karɓi tarihi ba sai da isnadi to kuma akwai matsaloli da yawa da suka zo a cikin tarihi wanda ba su da isnadi kenan yanzu kuna nufin duk wannan matsaloli da suka zo ba tare da isnadi ba a watsar da su ba za a yi amfani da su ba malam ya ce fanaruddu qa'ilina sai mu ba da ansa muna masu cewa lan yabi alkasiru kama ta tasawwar da yawa din nan kamar yadda kake tunani to ba zai bace ba wannan tarihin nan mai yawa da kake cewa zai bata za a yi asarar shi saboda ba isnadi ba zai bace ba فإن كثيرا من روايات التاريخ التي نحتاجها خاصة في هذا البحث مذكورة بالأسانيد سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها ككتاب الطبري كتاريخ كالتاريخ الطبري أم في كتب الحديث كصحيح البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي أم أم المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة أم في كتب التفسير التي تذكر بعض بعض الروايات التاريخية بالأسانيد كتفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وأحيانا في كتب خاصة تكلمت عن أوقات خاصة ككتاب حروب الردة للكلاعي مثلا أو كتاب تاريخ خليفة ابن خياط المختصر mana yake cewa fa naruddu qa'ilina sai mu bada ansa muna masu cewa lan yabi al-kasiru da yawa daga tarihi din nan ba zai bace ba kama ta tasawwaru kamar yadda kai kake surantawa kake tunani fa inna kasiran min riwayati tarikh domin kuwa da yawa daga cikin riwayoyin tarihi allati nahtajuha waɗanda muke da bukata a kansu khasatan fi hadha al-bahth musamman a cikin wannan matsalar da muke tattaunawa akai ita ce me matsalar abubuwan da suka faru tsakanin sahabbai bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to in dai tarihin da ya shafi ire-iren waɗannan ne to ba zai ɓace ba ba don komai ba suna nan mazkuratun bil asanid duk irin waɗannan tarihin su suna nan an ambace su da isnadodinsu sawa'un kanar hadhihi al-asanidu fi kutubi tarihi nafsiha waɗannan isnadodi an ambace su ne a cikin littattafan tarihin su da kansu ka tarihi tabari kamar tarih na al'imam tabari mai suna tarihul muluki wal umam ko tarihul umami wal muluk an fi kutubul hadisi ko kuwa an ambace su ne su waɗannan tarihi a cikin ainihin littattafai na hadisi ka sahihin bukhari kamar sahihin bukhari wa musnad ahmad da musnad na ahmad wa jami'i tirmidhi da jami'i tirmidhi amil musannafat ko an ambata a cikin littattafai ne al musannafat kawanne sai ce ka musannaf ibn abi shayba kamar ainihin littafin al-musannaf na al-imamu abubakar ibn abi shayba an fi kutubi tafsir ko ku an ambace su ne a cikin littattafan tafsiri allati tadhkuru ba'd ar-riwayat at-tarikhiyya bil asanid waɗanda sukan ambaci wasu riwayoyi na tarihi da isnadodin su ka tafsir ibn jarir kamar tafsirin ibn jarir na tabari wa tafsir ibn kathir da tafsirin ibn kathir wa ahyanan wani lokacin kuma fi kutubin khassa za ka ga irin waɗannan tarihi da muke bukata an ambace su a wasu littattafai na musamman takallamat an auqatin khassa waɗanda su waɗannan littattafai sun yi tarihin wasu lokuta ne na musamman ka kitabi hurubin ridda kamar littafin da ke da suna hurubin ridda lilkula'i na alkula'i ko alkila'i kana iya karanta shi da ɗayan biyu kula'i ko kila'i masalan duk waɗannan littattafan an ambaci tarihohi a cikinsu da isnadodi masalan ga misali au kitabi tarihi khalifa ibn khayyab ko kuma littafin ainihin wato tarih na al'imamu khalifatu ibn khayyab al-mukhtasar wanda yake mukhtasar ɗin shi abinda wannan magana take cewa ku da kuke cewa ba za a karɓi tarihi ba sai in ya zo da isnadi to in ya zama bai da isnadin wanda kuma da yawa akwai tarihi da ba shi da isnadi ya za a yi kenan sai malam ya ce to alhamdulillahi in dai tarihi ne wanda ake bukata ba wai kowace tarka-tarka ba to duk gaba ɗaya malamai sun ruwaito mana shi da isnadi kenan tun da abubuwan da ake bukata musamman mas'alar da ake rikici ake tattaunawa a kanta duk an ruwaito ta da isnadi to ina ruwanmu da wadda ba ta da isnadi kun ga wannan amsa ce a dunkule ko amma akwai ƙarin tafsili a kanta wanda malam zai mana don haka sai yake cewa alƙasdu abin nufi ne annana la na'jizu an an najida sanatan sanadan li riwayatin min riwayati ba zai yiwu a ce mun kasa samun isnadi ga wata riwaya daga cikin riwayoyin tarihi ba wa in ajazna in kuwa har a kaddara cewa mun gaza mun nemi wata riwaya ta wani tarihi mun kasa samu walam najid sanadan ba mu samar mata isnadi ba fa indana aslun ammun to muna da wata ka'ida dunkulalliya ta gaba daya nattabi'uhu wadda za mu bi ta khassa lima waqa'a fi asri sahaba musamman ma dai wannan ka'ida za ta yi aiki ga matsalolin da suka faru a tsakani ko kuma a cikin zamanin sahabbai وهو موضوع حديثنا wanda wannan ita ce matsalar da muke tattaunawa ala wannan matsalar ba wata bace wa huwa ita ce sana'ullahi tabaraka wa ta'ala wa sana'u rasulihi sallallahu alaihi wasallama kama sayati ala sahaba yaban da Allah mai albarka da ɗaukaka yayi wa sahabbai da kuma yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbai wanda wannan babi na musamman zai zo akan haka insha Allahu don haka fal aslu fihim adala asalin abin da aka sani game da sahabbai shine nagarta su mutanen kirki ne Allah ya faɗi su mutanen kirki ne manzo Allah ya faɗi su mutanen kirki ne to idan aka samu wata riwaya ba ta da isnadi sai ta zo ta ce su mutanen banza ne to sai mu ce to ai muna da isnadin qur'ani kuma qur'ani gaskiya ne shi ba shakka ko to dan menene za mu ɗauki abin da Allah da kanshi ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina mu ajiye abin da yake ba shi da shaida daga kowa hatta waɗanda suka faɗa ba su faɗi waɗanda suka karantar da su ba kenan ƙur'ani ya ce mutanen kirki ne sai ga wani labari wanda ba mu san daga suwa yake ba ya ce mutanen banza ne yanzu muna da hujjar da za mu gwada wannan labarin ma da ƙur'ani ba mu da hujja balle mu ce mu watsar da qur'ani mu dauki wannan labarin na haka kun ga muna da ka'ida ita ce su sun tabbata mutanen kirki gare mu da tabbatar yadda Allah da manzon Allah ya na ɗaya kenan na biyu idan wannan isnadi ya zo a halin bai inganta ba dan menene za mu ɗauki abin da bai inganta ba da ya zo a cikin tarihi mu hukunta shi akan abin da ya inganta wanda ya zo a cikin alkur'ani kun ga har a yau ma kenan wannan ruwaya wadda tana da isnadin amma ba ingantacce ba ita ma ba a da bukatar ta don me don ta saba ma qur'ani idan kuma isnadin ta ya inganta duk da haka ta zo tana cewa su sahabban mutanen banza ne to muna da maslaki guda biyu muna da hanya guda biyu hanyar farko ita ce ko dai mu gano menene hakikanin ma'anar mai yiwuwa akwai abin da wannan maganar take nufi wadda ba ta zo ne don ta saba wa qur'ani ba muna buƙatar mu gano ma'anarta in ko ba mu gano ba sai mu ce to wannan isnadi ya inganta ko eh to qur'ani ya fi shi inganci dan haka qur'ani ya zama mai ma'ruf shi kuma wannan isnadi ya zama shaz dan haka ya zama da'isi kenan ba za a karbe shi ba don me ya zo yana karo da abin da ya zo daga qur'ani ashe in kun fahimce ni da kyau duk wata riwaya da za ta zo tana gurɓata mana abin da muka yarda da shi na alkur'ani muna da hanyoyi masu sauƙi na ilimi wajen waɗanda za mu iya bi mu zauna lafiya da abin da dama muke da shi ba tare da wannan da ya zo a hargitse ya hargitsa mana wannan abin ba ina fatan mun gane to amma bari malam mu me zai ce malam ya ce wa kullu riwayatin duk wata riwaya ja'a fiha mata'anun ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda a cikinta aka ga wata suka ta zo game da sahabbai nanzuru fi isnadiha sai mu dubi isnadinta fa in kana sahihan idan ya inganta yunzaru ba'da zalika fi ta'awili hadhihi riwaya to sai a tsaya sai a yi nazari a yi bincike game da mecece gaskiyar ma'anar wannan riwaya wadda gata ta tabbata tana sukar sahabbai wa fi ma tadullu alaihi menene take nuni zuwa gare shi ita wannan riwayar ko kun fahimta wa in wujida in ku aka samu anna sanada da'ifun shi isnadin mai rauni ne aw lam najilda ha sanadan ko kuma ba mu samu mata isnadi ba fa indana al-aslu to fa ba ma muna da asali a hannunmu menene wa huwa adalatu ulaika al-qawm abinda muke da shi na asali shine waɗannan mutane mutanen kirki ne ba zai yi mutuncinsu ya zube a wurinmu da jita-jita ko kuma da maganar da yake kowace iri ce ba ta kai nagarta da ingancin alkur'ani ba ko kun fahimta jama'a wannan kenan izan to a ƙarƙashin haka kenan inda qira'ati tarih yayin da muke karatun tarihi labudda an naqra'ahu bi tamhisin dole ne mu rinƙai muna karanta shi da tacewa kama na ƙara'ul hadisa kama yadda in muna karatun hadisi muna muna tacewa wa a khassu tawarikh to tarihi na musamman wanda ya zama wajibi mu tsaya mu tace shi huwa tarihu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yasa duk abin da zaka shafa a jikinka yana da saukin hadari fiye da abin da zaka shafa a idanka ko san me yasa duk abin da ka shafa shi a jikinka duk matsalar da zai haifar maka ba zai hana ka gani ba wanda za ka iya gudu daga wani bala'i wanda zai ritsa ka a wurin amma duk abin da za ka watsa ido fa dole kai taka tsantsan domin yayin da ka watsa barkono a idonka ko kafafuwanka lafiya lau suke baka iya gudu amma in gyambo ne a jikinka ka watsa barkono a jiki in gudu ya kama fa tinib zafin zai za ka manta da zafin sai ka je ka tsaya sannan ka ji shi abin da ya sa tarihin sahabbai yake da haɗari da muhimmanci saboda idan wannan al'ummar ta lalace sallah da azumi da zakka da hajji da qur'ani komai ya lalace dan su suka ruwaito su ne sila su ne farka tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka datse su da cewa su mutanen banza ne to duk ibadar da muke sunanta banza sannan kuma yana nuna asalin addinin namu banza ne saboda haka bincike game da matsala da ta shafe su Allah madaukakin sarki bai ɗauke ta da wasa ba sai da ya ba da adalarsu domin ne domin addinin da zai watsu ta hanyar su ya zama nagartaccen addini to in wani ya zo da wata magana da ke nuna su lalatattu ne sai a ce to wannan magana za ta jawo matsaloli na farko tukuna a dubi wanda ya yi ta ya kai daraja Allah bai kai ba to tun daga nan ya faɗi tun daga nan ya faɗi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce mutanen kirki ne wani ya zo ya ce mutanen banza ne yanzu wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah gaskiyar magana babu to yanzu kenan wannan yana nuna duk inda te daga daga sai mu koma mu tsaya akan asali ko kun fahimta jama'a duk inda matsala ta faru sai mu ce muna nan akan asali menene asali shine adalatu ha'ula'il qaum waɗannan mutane mutanen kirki ne sai in ka zo mana da maganar da ta nagartar magana Allah wadda za ta rusa maganar Allah din wadda kuma ba za a same ta ba domin babu wani wanda yake kamar Allah kenan babu wanda maganar shi za ta zama kamar Allah sannan a cikin alqur'ani babu idda Allah ya tufka da warwara babu idda Allah ya yabe su kuma ya dawo ya warware yaban duk inda ka karanto a ƙur'ani gaba ɗaya yaban su ake yi to tun da yaban su ake in ka zo da wani abu na suka to sai a ce ba ƙur'ani bane to tun da ba ƙur'ani bane menene shi wane ne ya faɗe shi yaya nagartar waɗanda suka ba da labarin ƙarshe sai ya zama kenan ƙoƙarin tabbatar da irin wannan maganar da ke karo da magana Allah sukan mutuncinka ce kai ma domin kana kokarin gurguza da ƙaryata da nuna kuskuren jawabin da Allah ya bayar kenan kuma ka'idar Allah shine baya yaban mutumin da daga baya zai lalace yana daga cikin kuskuren da masu suka sahabbai suke yi kai za ka iya yabo na ta yiwu gobe mu bata idan har Allah ya ce wane nawa ne har abada ba zai janye wannan kalmar ba kenan ashe duk wanda Allah ya yabe shi to sai ka ɗauko ayar innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna waɗanda duk ta gabata daga Allah cewa mutanen kirki ne ɗan aljanna ne Allah ya yarda da su to duk wata barna da duk wata azaba to wannan sun nesanta daga gare ta haka ka'idar Allah take in ya riga ya kondemin wane ya ce wane na banza ne to har abada kuma ba zai dawo ya ce na kirki ba ne na haka tun farko farkon saukar qur'ani yace tabbat ya da abi lahabin wa tabbe tun da ya lalata abu lahab ya tsine mai albarka har qur'anin ya gama sauka ba a janye wannan magana ba kuma abu lahabin bai gyaru ba to haka waɗannan kuma da Allah yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا anhu. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار wannan maganar har abada Allah bai warware ta Qur'ani ba ko to haka take to duk wanda ya zo da cewa waɗannan mutanen ƴan wuta ne sai a ce akwai wata magana mai nagarta irin wannan daga mai gaskiya irin Allah wadda ta warware zai ce a sai mu ce to ka bar mu babu bukatar ta ta Allah ta ishe mu jama'a kun fahimci ka'idar saboda haka hiwar tattaunawa da kowa za ka iya yi malami ne kai ko ba malami ba abin da ake so shine ka gane logistics ka gane ka'idojin tattaunawar shine komai girman mutum ya zo maka da cewa sahabi abubakar mutumin banza ne sai ka ce to yanzu ya zami da waɗannan ayoyin ya zami da waɗannan hadisan sannan yaya nagartar waɗannan ayoyin da hadisan take in an gwada ta da nagartar wannan maganar taka sai ka ji in ya ce magana shi ta fi nagarta sai a ce to yaya nagartakka da gaskiyarka take an gwada ka da Allah idan ya ce ya fi Allah gaskiya to kaga wannan kuma babu babu bukatar ka ci gaba da tattaunawa da shi ya bayyana yana bukatar ne yanzu a taimaka a samo mota a samu karfi su kai shi asibitin mahaukata ina fatar mun gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu don haka sai malam yake cewa قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله malamin musulunci ibnu taymiya Allah ya ji kanshi ya ce labudda an yakuna ma'al insani usulun to kun ji jama'a dole ne mutum ya zama yana da wasu ka'idoji kulliya waɗanda zai rinka gina ko menene akai wato ka'idoji waɗanda suka game ko ina abin da yake nufi da ka'idoji kulliya su ne waɗannan da na faɗi wato dukkan mutum musulmi ya zama yana da wasu ka'idoji waɗanda duk sanda aka ɗauko wata magana wadda ita maganar reshe ce ko ɓangare ce to zai gwada wannan magana da wancan asali da yake da shi na gaba ɗaya shi ne asalin da muke da shi na gaba ɗaya a nan shi ne me sahabbai mutanen kirki ne hadhihi alqa'ida kulliya to in wani ya zo da wata magana juzi'iya cewa ai wane da wane daga cikinsu mutanen banza ne sai a ce to ya kawo nassi wanda ke da nagarta irin nagartar wancan wanda zai cire waɗannan da ya kirga daga cikin waccan jimillar magana in babu fa sai a ce to indana alqawaid alkulliya dan haka yake cewa labudda an yakuna ma'al insani usulun kulliya dole ne dukkan mutum ya zan yana da wasu ka'idoji waɗanda yake sun taɓo kowace ka'ida ko kuma ka'idoji ne a jimillance turaddu ilaihal juz'iyyat waɗanda duk sanda wasu ƙanana ko gutsatsarin maganganu suka taso za a gwada waɗannan ƙa'idoji ƙanana da suka taso ko gutsatsari da waɗancan waɗanda suke manya ne liyata kallama bi ilmin wa adlin don ya zama yana magana da ilimi da kuma adalci summa ya ariful juz'iyya sannan kuma sai ƙoƙarin gane waɗannan gutsatsarin maganganu waɗanda suka zo kaifa waqa'at yaya suka yi suka faru bayan ga ka'idoji manya-manya da ake da su wa illa idan kuwa mutum musulmi bai zan yana da irin waɗannan ka'idoji manya a hannun shi ba waɗanda yake gwada gutsatsarin ka'idoji in sun taso fa fi kadhibin to sai ya wanzu a cikin ƙarya wa jahalin da jahilci fil juz'iyyat game da irin waɗannan gutsatsarin maganganu wa jahalin da kuma jahilci wa zulmin da kuma zalunci fil kulliyati game da su waɗannan ƙa'idoji manya-manya a ƙarƙashin wannan fa ya tawalladu fasadun azimun sai barna mai girma ta faru dan Allah ku tsaya ku ji wannan magana ce ta ƙwararren malami misali mu ɗauke ta mi misali akan abin da muke magana yayin da yanzu kana da ƙa'ida kulliya ita ce ƙur'ani ya ce waɗannan mutane mutanen kirki ne mazansu da matansu yaransu da manyansu Qur'ani bai ambaci wani cikin waɗannan sahabbai ya ce wane mutumin banza ba ne. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bai ambaci wani cikin waɗannan mutane da Qur'ani ya tattara su ya ce mutanen kirki ne. Manzon Allah bai ware wani ƙwaya ɗaya ya ce wane mutumin banza ba ne. To yanzu kana da ƙa'ida mai kulliya babba. To sai wani ya zo ya ce maka Abubakar ɗan murɗiyan mulki ne. Abubakar ya cinye gonar gado ta Fatima, ya cinye jaki, ya cinye ainihin godiya, ya cinye suturu da manzon Allah ya bar wa Fatima za ta gada. To sai ka ce yanzu kana da ƙa'ida kulliya, wannan maganar da ta zo mecece juz'iyya ce, sai ka ɗauko ta sai ka gwada ta. Wannan maganar ta yi daidai da maganar Allah? Ta yi daidai da Allah ya yabi mutumin da zai zama madamfarin mulki? Mai cinye gadon gona? to ba ta daidai ba to tunda ta saba in ka kafe a kanta to shine sai ka wanzu a cikin ƙarya sai zama waccan juz'iyya da kake faɗi mece ce ƙarya ce sannan jahilci ce wannan shine yasa sai ka ga yaro ɗan islamiyya a cikin ahli sunna in ya zauna yana sauraron kafcecen malami da za a ce mishi ayatullahi ko hujjatullahi a cikin shi'a sai ga yana tuntsira dariya yana cewa wannan ƙarya yake yi saboda mai saboda indahu ka'ida kulliya wannan ya zo yana magana akan wata matsala juz'iyya wadda wannan yaro in ya gwada ta sai ga ta saba ƙarƙashin wannan sai kalli wannan a matsayin makaryaci sai kalli wannan a matsayin jahili to dangane da ita matsalar mai juz'iyyar kenan in ya dawo kuma ya dubi ita kuma kulliyarsa sai ga cewa ya yi jahilci a cikinta wato ya jahilce ta wato ya jahilci adaltarwar da Allah ya waɗannan sannan kuma ya zalunci waɗannan ayoyin da waɗanda aka yi magana a kansu ko kun fahimta jama'a don haka ya ku jama'ar ahlus sunna musamman ɗaliban ilimi wallahi ku tashi ku koyi waɗannan abubuwan domin da ilimi ne kawai ake iya faɗa da jahilci da adalci ne kawai ake iya faɗa da zalunci yanzu nan wannan ba karatu ne da ya zo don ya goyi bayan abubakar ko mu'awiya ko aliyu ko ahlul baiti ba karatu ne da ya zo don me don ya tabbatar da abin da yake dama tabbatacce ne to in ka tsaya ka fahimce shi shikenan ka samu natsuwa to duk sanda ya zo maka da hayaniya to kana da ka'ida kulliya kuma zai zama a ƙarƙashin waɗannan ka'idojin daga radda aka fara karatun nan zuwa yau zai zama babu wata matsala da za a taso maka da ita kowace iri ce in dai ka fahimci karatun nan sai ka iya sarrafa ta saboda kana da ka'idoji ba wai alkyabbar shi zaka duba da girman rawanin shi ba da kambin da ake bashi shine ayatullah hujjatullah shine kaza abin da zaka duba shine ina matsayin nagartar abin da yake faɗi in an gwada da nagartar abin da Allah ya faɗi sai kaga ta saba sai ka gane nashi ba nagarta don haka sai waye gari akwai ƙarya da jahilci a cikin al'amarin shi sannan kuma yana ya jahilci abin da kai kuma ke wurinka na maganar Allah sai ka zo kana mamaki to yanzu wannan kenan yanzu bai san ayar suratul tauba ba bai san ayar da Allah yake cewa was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ba amsa ita ce ya sani in ya sani me yasa ya aiki da ita saboda ya kafirce mata bai yarda da ita ba sai ka ce to ashe tarin kafiri ne a nan cikin alkyabba kenan ba shi da sauran wata alfarma a'a in ya zama kuma bai sani ba sai ka ga a'a yanzu duk girman wannan bai san wa sabiqun al-awwaluna ba ashe tarin jahili ne dan haka yake zaluntar waɗanda Allah ya ba a ƙarƙashin wannan zai zama koya ne ne za ku zauna da shi ku yi magana ba za ta gagara ba ba za ta gagara ba domin cikin daƙiƙa ɗin maganganu masu sauƙi kawai za ka yi mishi tambaya akan abin da ya kawo fa sai kasa baka ansa to ya kasa baka ansa abin da ya kawo balle kai ka fara bashi naka Allah ya taimaka jama'ar musulmi kun ji waɗannan ka'idoji to anan kuma malam zai magana dangane da naqdu ba'd al-kutub al-kutab al-mu'asiri naqdu ba'd al-kuttab al-mu'asirin wannan ne ne dinne wannan don haka a gefe na sashi wato nan malam zai tattauna game da kwankwasa da zai wa wasu marubuta 'yan wannan zamani wato wasu ne da suka rubuce-rubuce a waɗannan zamunna da muke ciki dangane da tarihin musulunci da tarihin annabi da tarihin sahabbai da tarihin rigingimun da suka faru a tsakankanin sahabbai to malam zai kwankwashi waɗannan ku ji irin cin gyaran su da zai yi malam ce lil asaf sai dai kuma abin bakin ciki shagafal kasiruna fi zamanina hadha bi qira'ati al-kutub al-hadisa da yawa daga cikin mutanen zamanin nan namu sun rudu da ainihin karatun littattafai da aka rubuta na wannan zamani allati ullifat fi tarihi waɗanda aka rubuta su a cikin tarihi wallati tahtammu bi jamalil qissa waɗanda su waɗannan littattafai kawai suna ba da muhimmanci ne wajen kyautata labari ya za su tsara labari yadda zai daɗi daɗin labari kawai au tashwihi sura ko kuma gurɓatar da surar ainihin labari au huma ma'an ko kuma labarin ya zo akwai kyakkyawan tsari mai daɗi a cikin shi akwai kuma gurɓataccen abu a cikin shi gaba ɗaya da rabbin nazari an sihhatiha irin waɗannan tafan suna kwararo irin waɗannan labarai ne ba tare da duban ingancinsu ba aw adami sihhatiha ko kuma duban rashin ingancinsu shin sun inganta ko ba su inganta ba su da waɗannan tafan kawai kwararowa suke almuhimmi dai kissar ta yi daɗi ko kuma in ta muni ce ta yi muni ko kun fahimta zama amma ta inganta ko ba ta inganta ba to haka ire-iren waɗannan marubuta suke yi ka kutubi abbas al-aqad kamar littattafan abbas al-aqad wani ba masare ne gashi nan a ƙasa ma yake cewa lahu silsilatul abqariyat yana da littafai silsiloli ne wato jeren giya ne abqariyar wani abqariyar wani waɗannan kaɗan daga cikinsu jama'a ga su waɗannan littafai sun kusa shekara talatin na tara su ga su duk baki ɗaya su ne malam yake ishara kun ga abqariyatu siddiq gashi abbas mahmudin al-aqad yanzu wannan wai tarihin sayyidina abubakar ne siddiq ne yake yi to waɗannan na daga cikin irin littattafan da kwararo kisa suke ta inganta ko bata inganta ba almuhimmi shine in mai daɗi ce su tsara ta ta yi daɗi in mummuna ce su munana ta su gurɓata ta yadda za ta munana sannan ga wannan littafin abkariyatu umar gashi nan hadda hoton shi mawallafin ka gan shi nan zuru zuru kamar da yahudi mahmud abbas mahmud al-aqad gashi sannan fatimatu zahara wal fatimiyun nan ma ka gani gashi to waɗannan irin littattafan suna daga cikin littattafan zamani na tarihi waɗanda masu waɗannan littattafan suka rubuta su ba abin da ya shafe su abin ya inganta ko bai inganta ba to waɗannan littafin abin mamaki yau in ka tafi haya islam da ainihin tashri institutions na arabiya da birasa islamiyya da faculties na islamic studies da makamantansu galibi za ka ga su ne maraje wato su ne littattafan da aka ɗauka waɗanda ake tsotso tarihin da ake producing handout ga ɗalibai waɗanda za su dawo cikin gari su zama malamai ka san akwai matsala ina fata an gane sannan ma ne yake cewa a kutubi khalid muhammad khalid ko kuma littafan khalid muhammad khalid gashi shi kuma a ƙasa yace lahu kitabun yana da littafi khulafa'ur rasul wa rijalun haular rasul waɗannan daga cikin littattafan shi kenan khalid muhammad khalid mutum ne wanda ya sha raddodi masu ɗimbin yawa akwai gabar da na aje ta ne sai ta zo in Allah su za mu zo mu tattauna akan littattafan Khalid Muhammad Khalid da shi Khalid Muhammad Khalid din da kuma menene malamai suka faɗi akan shi in Allah ya so sannan malai yake cewa au kutubi Taha Hussein ko kuma littafan Taha Hussein shi ma wani adib ne daga cikin irin littafan shi ga littafin shi na adab gashi Taha Hussein hadithul arba'a duk waɗannan suna daga cikin ire-iren littafan shi wannan na Mahmud al-Aqab ku dubi wani littafi na shi Haqa'iqul Islam wa abatul khusumihi a cikin wannan littafi in ka ji sunan littafin gashi da daɗi cewa hakikanin al'amari game da addinin musulunci da kuma rayin masu jayayya da musulunci to amma sai ka koma a nafsu huwa huwa shi kanshi min husumul islam saboda abubuwan da yake rubutawa a ciki gurɓata musulunci yake yi me yasa adib ne kawai malami ne na arabic literature sai yace zai yi rubutu game da tarihi bayi da ilimi da ka'idojin tacewa da tantance tarihi tun daga wurin karantawa da wurin yadda za a rubuta kawai abin da yake dubawa yana dubawa ne ala tariqa adabiyya yaya za a rubuta tarihi ta hanyar kawai literature yadda tarihin zai yi daɗi kawai abin da yake kula da shi kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai ke cewa au kutubi George Zaidan ko kuma littattafan George Zaidan an-Nasrani shi ma wannan kirista ne yake rubutu dangane da tarihin musulunci ga shi a ƙasa mala ya ce lahu kitabu tarihi tamaddunul islami wannan mutumin shi ma mun aje shi gefe guda sai mun je can gaba akwai inda za mu ɗibo littafan shi mu zo mu tattauna game da sharrin da ke cikin ainihin littafan shi in Allah ya so a wannan lokaci ne zan yi ƙoƙarin abubuwan da zan gabatar muku zan gabatar muku da su a cikin shafi biyu shafi uku wato tattaruwar maganganun da malamai suke akan ire-iren waɗannan mutanen don ku riƙe su su zama muku hujja na faɗaɗa bincike insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce au ghairihim ko kuma waɗansu ma dai min muhdasina daga cikin waɗannan malamai waɗanda ko kuma daga cikin waɗannan marubuta waɗanda suke fararru ne daga baya waɗanda ba a san da irinsu a musulunci ba fa ha'ula'i sai mala ya ce to kaga irin waɗannan inda ma ya takallamu na an tarih yayin da za su zo suna magana game da tarihi ya na bisiyaq sun damu ne da yadda za su kwararo labari kawai wa jamalul qissa da kuma daɗin wannan labari wa husnul sabki da kuma kyakkyawan yadda ta taho da tsarinta بغض النظر عما إذا كانت هذه القصة صحيحة أم لا suna masu kawar da kai game da wannan kisa da suke so su ba da ita mai daɗi ko mai muni ko mai ban mamaki shin wannan kisa ta inganta ko bata inganta ba ba ruwansu da wannan aikin wa ba'duhum wasu daga cikinsu ma yaqsudu tashwiha da gangan ne yake irin waɗannan rubuce-rubucen saboda yana da manufa ta gurɓata tarihin li hajatin fi nafsihi saboda wata bukata da ke cikin zuciyar shi wanda yake so ya cimma almuhim abin muhimmanci dai a wurin irin waɗannan an ya kusa alaika kissatan jamila ya baka labari mai daɗi kawai ya inganta ko bai inganta ba jama'a kun ji wannan dangane da naƙadi game da irin waɗannan mu'asurai kenan Allah ya kiyaye sannan sai kuma naqdu ba'dul kutub wa mu'allifuha fi tarikh sai kuma irin gyare-gyaren da malamin zai yi wa wasu littattafai da kuma mawallafan waɗannan littafai game da ainihin tarihi malam ya ce wa minal kutubin lati yajibu al minha na daga cikin littafan da ya zama wajibi a guje su awwalan na farko al-aghani littafin al-aghani li abul faraj al-asfahani wa huwa kitabu samar yace wannan littafi na abul faraj al-asfahani littafi ne dama na hira ina ma'ana haka wato littafi ne kamar shafa labari ne kama alfu laila wa laila ne littafi ne na tatsuniyoyi labarun da da na yanzu ne kawai wa shi'ir kuma littafi ne wanda ke dauke da waƙoƙi wa tarab littafi ne na a karanta a more wato entertainment zaka karanta abubuwa kawai ka ji daɗi walakin lahu sai dai tare da cewa ka ji fa yadda wannan littafi yake ko kamar bai da alaka da tarihi amma kuma shabahu bi kasirin min al akhbar al batila ya cika shi da labarai na ƙarya a cikin waɗanda suka shafi sahabbai da ahalin baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma fa littafi ne na tatsuniyoyi kawai da hirarraki da morewa amma sai ta kawo labarai kuma waɗanda suka shafi sahabbai da ahalin baiti game da mutunci ko kuma rashin mutunta su ina fata an gane wannan littafi jama'a yana daga cikin littattafan da malamai suka tsoratar akan karanta shi zan zo zan ƙara bayani akai ba da daɗewa ba insha Allah saniyan na biyu al'ikidul farid littafin al'ikidul farid libni abdu rabbihi na ibnu abdu rabbihi wa huwa kitabu adabin aiban shi ma littafi ne na literature iso arabic literature wato littafi ne na sanar da kai al'adu da ɗabi'un larabawa kawai amma kuma walakinnahu lam yakhlu min ta'ani wannan littafi bai kubutu ba yana nan cike da soke-soke game da mutuncin sahabbai kaga wannan littafi ma yana daga cikin littafan da yake wajibi ne a tsoratar kuma a tsorata da shi to wani abun mamaki jama'a musamman ban san sauran jami'o'i ba wanda biye jami'ar bayara ta kano daga shekaru ashirin da bakwai zuwa yanzu a iya sani na ba su da littattafan da suka dogara da su da yawa a wajen literature yan adam irin waɗannan a jami'ar bayero har sai da ta kai littafin wasu ɗalibai sukan ɗauke shi su sace shi su ɓoye a library saboda an ba da assignment bai so ya zo ya samu wani ya ji ya'ara sai ɗauke ikidul fari sai je ɓoye shi yadda aka ba da assignment sai shi ya san inda ya ɓoye shi sai je ɗauko shi wato ba zai bar shi a cikin catalogin na library a yadda yake ba tsawon shekaru da na sani a jami'ar bayero waɗannan littattafai guda biyu al-ikidul farid da al-azani wallahi wannan yana daga dalilan da yake waɗannan littattafan guda biyu har in ka je kasuwar kurmi suna daga cikin littafai masu tsada tsiya a waɗancan lokacin yayin da zaka je littafin adab bai wuce naira goma naira ashirin naira talatin sai ka je a wannan lokacin sai ka samu wannan naira saba'in naira ɗari misali nake yi ina fatar an gane Allah ya kiyaye salisan na uku daga cikin littafan da yake wajibi a tsorata da su littafin al'imamatu wa siyasa littafin al'imamatu wa siyasa al-mansub ibn qutayba wanda aka danganta shi ga ibn qutayba wa huwa makzubun alaihi ƙarya aka mai ba shi ya rubuta shi ba wannan littafin ina da darasi na musamman da zan yi muku akan shi shi ma sai mun je can wata gaba zan zo da littafin da kawo dalilan da ke nuna ƙaryar ba ibn qutayba ne ma ya rubuta shi ba misali sai a ce dan hodiyo ne ya rubuta littafi amma sai aji yana ba da labarin wa'azin da aka yi a makurdi dan gungun ya yi wa'azi misali ina son ku gane irin yadda labarin da ke cikin littafin a ce dan fodiyo ne ya rubuta littafi amma a cikin littafin sai a ji dan fodiyo shehu usmanu fa da ya rasu shekara kusan 200 da ta wuce yana ba da labarin wa'azin makurdu wanda ɗan gungun ya yi wannan dalili ne akan me to shi ne to irin soki burutsun da ke cikin littafin al'imamatu wa siyasa kenan sai mun je zan zo da littafin sukutun da guda za mu yi darasi na musamman akan gaɓoɓin da ake dogaro da shi a kai to a daidai wannan lokaci za mu zo da littafin mai naƙadin shi akwai aiki insha Allah sai malam ya ce rabi'an na hudu daga cikin tafan da suka wajaba a tsoratar kuma a tsorata da su murujin zahabi murujin zahabi lil mas'udi wannan littafi yana da hadari wa huwa bila asanid littafin yana kwararo labarai ne baya danganta labaran daga wurin waye samu su qala ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kanshi bari ku ji abin da yace fi tarihil mas'udi min al-akazib ma la yuhsihi illa Allah a cikin littafin tarihul mas'udi akwai karerayin da ba wanda zai iya kididdige su sai Allah fa kaifa yusaqu bi hikayatin munqati'atil isnad yaya za a a amince da labarin da yake ya zo ne ta hanyar gutsurarren isnadi fi kitabin a cikin kuma wani littafi qad urifa bi kasratil kadhib wanda aka san shi da yawan ƙarya shi littafin dama ya shahara da yawan ƙarya sannan kuma sai aka ga wani labari na banza kuma ya zo da gutsararren isnadi abin ya yi yawa ga maita ga shegantaka ga hauka ina fata an gane wannan magana ibnu taymiya ya faɗe ta a mujalladi na hudu shafi na tamanin da hudu a cikin littafin minhaj sunnatin nabawiyya wa qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah al-hafiz ibn hajar mai bulugul marami Allah ya ji kanshi bari ku ji abin da ya faɗi shi ko ya faɗi wannan magana ne a cikin lisanul mizan littafin shi ne a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da talatin da biyu maktabul matbu'atul islamiyya wanda aka buga a maɗaba'ar bugan kafan musulunci gashi ibn hajar ya ce wa kutubuhu littattafan shi mas'udi tafihatun littattafai ne waɗanda suke ba su da ainihin kima wato littattafai ne waɗanda suke abin da ke cikinsu ba kima ce da su ba bi annahu domin kuwa shi ne littafin kana shi'iyyan dan shi'a ne mu'taziliyan kuma ba mu'tazili shine shege da hauka kenan ina fata an gane kowace siffa ɗaya daga cikin biyun dameji ce balle ta haɗu akan mutum ɗaya ibn hajar ya faɗi wannan magana wannan kenan khamisan littafi na biyar sharhu nahjul balagha sharhin nahjul balagha sharhin nahjul balagha na ibn abul hadid gashi li abdul hamid ibn abul hadid al-mu'tazili ba mu'tazale ne ya yi shi kuma ya yi shi ne don wani mugun sarki wanda ya sarauci ƙasar iraki ɗan shi'a ko wani waziri na shi'a a ƙasar iraki ya yi shi ne don neman kusanci zuwa ga wannan ainihin waziri wa huwa da'ifun inda ulama al-jarh wa ta'dil shi ainihin ibnu abul hadid mutum ne mai rauni a wurin ainihin malaman ilimin hadisi na jarh wa ta'dil kaga abu ne mai sauki tunda aka ce malaman jarh wa ta'dil sai ka je ka ɗauki littafin alkamil fi du'afa'ir rijal da littafin lisanul mizan na ibnu hajar da littafin mizanul i'tidal da makamantan littattafai ire-iren waɗannan waɗanda suka kawo tarihin waɗanda aka jarhanta su aka tabbatar da cewa mutanen banza ne sai ka je ka ga menene suka faɗi game da wannan mutum ga cikakken sunan shi abdulhamid ibnu abdul hadid shi ne sharhin nahajul balaga mujalladi talatin da uku malam yake cewa ballin naziru yace ai ma wanda yake bincike fi sababi ta'alif ibn abul hadidi li kitabihi hadha yajidu nafsahu mulziman bi an yashukka fil kitabi wa sahibihi wanda duk yazo zai yi bincike game da dalilin da yasa ibn abul hadidi ya rubuta littafin ko to zai gano cewa lallai lazimi ne yayi shakka game da littafin da kuma mai littafin me yasa malam ya faɗa haka sai ce faqad allafahu min ajlil wazir ibn al-qal'an ya rubuta wannan littafi ne saboda al-wazir ibn ko al wannan mutum jama'a ya ja kashe musulmin da sun wuce dubu hamsin a hannun tatar kamar yadda yake 'yan shi'a yanzu suke jan kashe musulmin da Allah kaɗai san iyakarsu a iraki ɗan shi'a ne ya zama waziri ne na ainihin khalifa na daular musulunci amma yana ɓoye aƙi da shi sai je ya haɗo kai da tatar tatar sai suka zo suka kifar da gwamnatin musulunci suka kashe khalifan musulunci sannan suka kashe dubunnan musulmi to wannan wazirin sababin shi ne ibnu abil hadid ya sharhin nahajul balagha domin ya samu kusanci zuwa gare shi allazi kana sababan wanda shi ibnu al-alqami dinnan sababi ne daga cikin sababa wato shine ya kasance dalili fi maqtalin miliyon muslim wajen kashe musulmin miliyan fi Baghdad a ƙasar Baghdad ala yadi tatar a hannun ainihin tatar sai mun kai gabar da ta dace nan ma za mu tsaya mai muku wannan tarihin in Allah so yanzu ana bayani ne dangane da gano waɗannan littattafan waɗanda su ne sources daga su ne masu rikita tarihin nan suke tsotsowa ina fata an gane hatta inna kasiran min ulama'i shi'a zammu sahibal kitabi wa kitabihi malam ya ce kai ko قال الخوانساري عن كتاب ابن أبي الحديد هذا الخوانساري وانديك مالمي شيئاني كجاء ابن بيفأي جمد اللتافن ابن أبي الحديد شوي صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد ابن العلقمي يتي أي ابن أبي الحديد يا ربو تولى اللتافن don ya saka a cikin jimillan littattafan wazir mu'ayyaduddin muhammad ibn al-alqami kaga yanzu ana tabbatar maka da sababin rubuta littafin sai aka kawo maka daga malaman shi'a su ma sun tabbatar da cewa ya rubuta littafin ne don ya hidima zuwa ga wannan waziri na shi'a a ina aka ɗauko wannan magana gashi a cikin rawdatul jannat lil khawansari wanda yake dan shi'a ne a mujalladi na biyar shafi na ashirin zuwa na ashirin da ɗaya sai malam ya ce hatta anna kasiran min ulama shi'a har ma da yawa daga cikin malaman shi'a zammu sahibal kitabi wa kitabihi sun ainihin wato zargi wannan littafi yana siffanta ibn abul habib ya ce laisa min ahli diraya wal asari ba shi daga cikin ƙwararrun malamai kuma bai san hadisi ba wa anna ra'ayahu fasidun kuma mugun ra'ayi ne da shi wa nazaruhu kasidun kuma binciken shi durkusasshen bincike ne yana da gazawa wajen bincike wa annahu aksar ko aksara min aluli waɗanda suka haifar da fitintunu da rigingimu wa annahu aballa kasiran kuma ya ɓatar da al'umma da yawa wa balla an sawa'i sabiyin kuma shi ma ya ɓace daga hanya wadda take daidai wane ne ya faɗi wannan shine miraza habibullah al-khu'i wanda yake dan shi'a ne mutumin kasar ainihin iraki amma an kitabihi to game da littafin shi fa sai ya safahu miraza sai shi wannan ainihin miraza ya siffanta shi bi sifatin idda da siffofi mabambanta daban-daban minha daga cikin siffofin ya ce jasadun bila ruh littafin nashi jiki ne ba ruhi mai kenan mushe yaduru alal qishri dunan libab littafin duk kewaya wadda yake yi wato kamar ice ne amma babu bawo a jikin shi me kenan in ya soke ka to rauni zai maka walaysa lahu kasiru fa'idatin yace littafin bashi da wata fa'ida mai yawa fihi ta'awilatun ba'ida a cikin littafin akwai ta'awilance ta'awilance waɗanda sun yi nisa daga abin da yake daidai tashma'izzu an tiba waɗanda ɗabi'u suke kyamar irin waɗannan ta'awili ko an haɓɓiba'u wato ɗabi'u suke kyama suke gudu daga irin waɗannan ta'awili watan siro an hal asma sannan kuma kulluwa idan suka ji irin wannan suna gudu suna kyamar ire-iren waɗannan abubuwan da suke ji wannan magana ɗan shi'a ne ya faɗi akan wannan sharhi na nahajul balaga na ibn abul hadid gashi malam yace ka duba littafin minhajul bara'a sunan littafin kenan sharhu nahajul balaga للميراث حبيب الله الخوئي shi ma sharhi wa littafin nahajul balaga da yazo nashi sharhin ne yake nuna siffofin da ke ga wancan sharhin na ibnu abul hadid waɗanda waɗannan siffofin su suka sa bai cancanta a mai da shi madogara ba don haka ya tashi ya rubuta nashi sharhin a mujalladi na ɗaya shafi na goma sha hudu tabatu dar ihya turasi al-arabi bi beirut wanda ainihin dar ihya turasi al-arabi suka buga a beirut jama'a kun ji sai kuma littafi na shida daga cikin littafan da za a tsoratar da kai dangane da karatu a cikinsu na tarihi shine tarihu al-yaqubi tarihin da aka fi sani da al-yaqubi wa huwa kitabun kulluhu marasil littafi ne wanda yake duk abin da ke cikin shi marasil ne abin da ake nufi da marasil shine sai a danganta magana ita maganar wanda aka ce ya faɗe ta sai a ga wanda ya ruwaito daga gare shi ba su yi zamani guda ba ma'ana wanda ke ba da labarin wane ya ce sai a bincika sai a ga ba su yi zamani guda ba to ya za a iya gane nagartar wannan magana sai ke cewa la asani da fiha babu isnadai ainihin a cikin waɗannan ainihin wato wannan littafi wato maganganu ne da shi a ƙudiyar rinka danganta wani ya ce kaza wani ya ce kaza bai kawo isnadi ba wa sahibuhu muttahamun kuma mai littafin ma malamai sun tuhumce shi kenan shi ma sai ka koma ka duba littafan jarhu wa tabin din can da muka faɗi jama'a waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da malam ya so ya ɗan buga mana misali ainihin da su insha Allahu ta'ala idan kuka dubi gabana yau cike yake da littafai masu ɗimbin yawa waɗanda na zo ne da su ba don mu buɗe ko ɗaya daga ciki mu karanta ba sai don kawai nuna muku su kuma in yi muku ishara zuwa ga abubuwan da ke cikinsu don haka gabana nan littattafai ne nau'i biyu dangane da maganar da muke akwai littattafan da suka shafi irin maganar da muka yi wato littattafan da suke da haɗari a cikin tarihi kuma a nan ƙasar ko ba a nan ƙasar ba an mai da waɗannan littattafai na dogara ana yaɗa sharrori da su wajibi ne mu faɗakar tare da cewa ba mun zo da dukkansu ba ne sai dai ishara ta ishi mai hankali nau'i na biyu na littattafan da ke gabana nan su ne littattafai ne waɗanda su kuma in ma za ka dogara da tarihi to ire-iren waɗannan littattafai da makamantansu ne ya kamata ka dogara ainihin da su waɗanda na san cewa tun a ranar farko ta wannan karatu na zo muku da da yawa daga cikin ire-iren waɗannan littattafai amma na ce akwai buƙatar ka ƙware game da ƙa'ida da ilimin tacewa da tantance abubuwan da za ka ɗibo daga waɗannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma ina so ku gane cewa kamar yadda na faɗa a nan ƙasar tamu to nan ce matsala ta fi girma saboda matsalar da ake fama da ita ita ce wallahi wasu sun je suna karantarwa a faculties ko kuma department na islamic studies ne saboda tsautsayi kawai asali ba islamic studies suka so su karanta ba amma sun kasa samarwa da jami'ar da za ta ɗauke su da combinations wato su samarwa da jami'ar irin cancantar da za a ɗauke su don ya karanta science ko social science ko art sai zama ba shi da zaɓi sai aka ce to kowa ya yarda zai karanta islamic studies sai zai karanta islamic studies na ɗaya ba shi da ainihin background wato bai karatun musulunci ba bai karatun larabci ba wato dai zai je karanta ne don ya samu dai digiri kawai don ya samu digiri sai ya duk karatun da zai galibi da turanci zai yi duk abin da ya shafi larabci bai san shi ba to yadda shi yake din nan haka kuma da yawa ake samun wasu malamai a cikin jami'o'in ƙasar nan tamu za ka ga malami ne dokta ne ko profesa ne a cikin addinin musulunci amma wallahi tallahi wani ba zai iya karanta maka a halari ba akwai su a Najeriya nan kuma in suna ji na ni ne nake wannan magana kuma ina cikin hayyacina da taitayina suna da dukkan yancin su kai ni kotu mu zauna mu buga lallai a jami'o'in Najeriya akwai ɗigga-ɗiggan lecturori tun daga professors har da doctors waɗanda yake ba su san ahalari ba ba zai iya karanta ahalari ba amma profesa ne a islamic studies to tsakani da allah addinin ƙasarmu yana cikin hadari dokta ne a islamic studies ba zai iya takrijin hadisi kwaya ɗaya gane ya inganta ko bai inganta ba dokta ne a islamic studies littattafan musulunci mafi yawancinsu in ba dukansu ba da larabci aka rubuta su tun da yake bai taba iya buɗe littafi kwaya ɗaya na larabci ya je ya ɗauko wata magana ya zo ya haɗa ta a cikin reference ba saboda me har ya zama dokta ko ya zama professor bai iya larabci ba don haka daga cikin inda yake zuwa ɗibo references ɗin shi ba zai iya zuwa ya karanto littafin larabci ba to ina ne yake zama mishi marji'i irin waɗannan su ne suke dogaro da ire-iren waɗannan littafai waɗanda jiya na fara ishara a kai gashi islamic history na irahim wannan littafin suna dogaro da shi to wannan littafin ba madogara ba ce a cikin tarihin musulunci domin rubuce-rubucen ira'in bai sha bamban da rubuce-rubucen mahmud aqab ba shine abin da kawai suke kokari ya za su tsara maka tarihi ya baka sha'awa ko kuma na jin haushi ne ko makamantan haka amma ina nagartar abin da suke rubutawa daidai ne ko ba daidai ba ne wannan bai dame su ba to akwai hadari a ce wannan ya zama daga cikin references na islamic studies na najeriya musamman a islamic history sannan sai wannan wanda shi ma ajiya na ainihin zo muku da shi gashi west africa and islam na p peter b clark peter b clark gashi bayahude ne ya rubuta tarihin musulunci da kuma gudanuwar haɓaka tarihin musulunci a yammacin afirka akwai haɗari a ce za a dogara da wannan a wajen rubuta tarihin musulunci da za a zo a karantar da ɗaliban da su ne za su dawo su shigo gari ƙungiya kaza ta ce ta tura wane je karanto islamic studies makaranta kaza ta ce ta tura wane je karanto islamic studies me aka karantar da shi waɗannan irin gurɓatattun labaran aka karantar da shi ya zo su suna alfahari malamin suna da digiri akan addinin musulunci me yake da shi digiri yake da shi akan tarihin yahudawa akwai haɗari sannan sai wannan wadda na kawo muku shi ma a jiya gashi ce Muhammad at Mecca Montgomery Watt gashi shi ma Yahude ne tarihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi da turanci waɗannan tafan suna daga cikin ainihin maraji littattafan da ake dogara da su a cikin tarihi a ƙasar nan tamu Allah maɗaukakin sarki ya tsare to sa'an nan idan kun fahimci wannan maganar jama'a to za ku gane malamai ba su ja baki sun yi shuru game da ire-iren waɗannan rubuce-rubuce ba nan gaba na wani littafi ne wanda Dr. Imaduddin Khalil ya rubuta shi gashi ya ce al-mustashriqun wa siratun nabawiyya orientalist da yadda suke rubutu game da ainihin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan littafin ya ɗauko labarai da bayanai akan irin waɗannan tafan yana nuna maka sharri da haɗurransu me ya kai ba yahudu maƙin manzon Allah ya ce zai tarihin manzon Allah sannan zai tarihin manzon Allah da yaren shi yaren da mafi yawancin musulmi kuma ba sa jin shi kun fahimta jama'a to kuna buƙatar ku sami wannan littafin ku karanta don ya haskaka muku game da sharrin irin waɗannan littafan wannan kenan sa'an nan sai littafin as-sunnatu qabla tadwin Dr. Muhammad Ajjad Al-Khatib gashi nan wannan malami ne a cikin ainihin kulliyatu shari'a wa tarbiyya ta ainihin kasar Dimashq wannan malamin ya rubuta littafi kuma ya faɗi tarihi da haɗurran irin waɗannan Yahudawa masu wannan rubuce-rubucen to kana buƙatar ka samu wannan littafin ka karanta sa'an nan sai kuma malam Mustafa Subai shi kuma ga littafin shi as-sunnatu wa makanatu hafi tashri'il islami wannan littafin shi ma ya tsoratar game da hadarin waɗannan yahudawa masu ire-iren waɗannan rubuce-rubuce idan ba ku manta ba makonnin da suka wuce sai na ce muku alhamdulillah wannan littafin an samu an fassara shi da turanci to wannan ita ce fassarar da ke hannuna ina yan boko waɗanda suka kware game da karatun turanci muna ba ku shawara ku nemi wannan littafi gashi da sunna and its role in the Islamic legislation as sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami da turanci malamin ya rubuta sannan Bilal Phillips wanda shi ma professor ne a cikin Islamic studies gashi ya littafi usulul hadith the methodology of hadith evaluation wannan littafin a cikin shi shi ma ya tattauna game da ka'idojin rubuta tarihi da kuma haɗarin waɗannan masharranta daga cikin waɗanda suke ta ire-iren waɗancan rubuce-rubuce a cikin sani ko a rashin sani waɗanda suka gurɓata ainihin musulunci sannan ga wani malami da ya rubuta al-burhan fi tabri'ati abi huraira min al-buhtan al-sheikh abdullah ibn abdul aziz ali nasir gashi ya kamata ka samu wannan littafi yana kawo hujja ne game da kubutar da abu huraira daga sharrori da kazafi waɗanda yahudawa da kiristoci da ainihin 'yan shi'a suka haɗu su ne wa abu huraira haka wani malami shi ma alƙalamin shi bai gaza ba sai ya ce gashi difa'un an abi huraira kare abu huraira sannan ajjajul khatib yana da littafi wanda ya sa mishi abu huraira rawiyatul islam abu huraira shi ya ruwaito musulunci duk waɗannan littafan kamar yadda nace tsuntsunto su muke kawai mu buga misalai akai don ka gane cewa wannan gurɓataccen tarihi da ake kawo maka wato son zuciya ce ko jahilci in ba haka ba malamai sun faɗakar game da sharrin da ke cikin shi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu sa'annan sai wani malami difa'un an sunna wa raddu shubahil mustashriqin wal kuttabil mu'asiri wannan malamin ya zauna ya rubuta kariya game da sunna da kuma shubuhohi da waɗannan yahudawa suke kawowa game da ainihin abin nan tarihin sunna da masu riwayar sunna daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su kana buƙatar ka samu wannan ainihin littafi wanda ya rubuta shi ne Dr. Abdul Khaliq Abdul Ghani Abdul Khaliq kana buƙatar ka samu wannan ka karanta shi haka wani malami ya sake cewa difa'un an sunnati al-mutahhara al-sheikh Ali ibn Ibrahim al-Hashish gashi kana buƙatar ka samu wannan ka karanta to bayan wannan sai littafin wani profesa wanda ya ce buhusun fi tarihin sunna al-mushriqa ko al-musharrafa doktor akram biya al-umari doktor akram biya al-umari wannan malamin ya zauna ya naƙasha su domin malami ne yana jin turanci yana jin faransanci yana jin almaniyanci yaren jamus don haka wannan ya ba shi damar karanta abubuwan da suke faɗi da kuma yi musu raddi da naƙadi a cikin wannan littafin nashi da waɗansu littafan nashi kana buƙatar ka karanta daɗin daɗawa alhadis wal muhaddisun gashi na ainihin muhammad muhammad abu zahara wannan ma ya yi ƙoƙarin tattauna haɗurra da ke cikin ire-iren waɗannan littafai allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan dangane da gano ƙa'idojin tarihi a zamanance sai aka samu mustapha suba'i ɗin can mai littafin a sunna sai littafin min rawa'i habaratina habaratina min rawa'i habaratina الدكتور مصطفى السبائي gashi wannan littafin sai aka samu wani fassara shi civilization of faith a journey through islamic history yanzu wannan littafin in ka karanta shi zai baka jimillar ka'idojin yadda zaka fita daga duk rubanin da ake kawo game da tarihi ga na larabcin shi ga yan arabiya ga na turacin shi ga yan boko dan haka babu wani uzuri da zaka ce to ai kai abin da aka faɗa maka kenan sami na larabcin kai dan arabiya ne karanta in kai dan boko ne sami na turancin ka karanta amma kawai a zaunar da kai a gaya maka ƙarya ka zama samma'una lil kazibi to Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya tsare mu to sa'an nan dangane da littattafai da mutane suke haɗuwa da su a kasuwa ko a library ka je ka sayi littafi kawai to malamai ba su zauna kawai ba babban malami a sheikh mashhur hassan gashi ya zauna ya rubuta wannan littafi kutubun hazzara min hal ulama'u littattafan da malamai suka tsoratar game da su wannan littafin zai kai wajen mujalladi goma domin yanzu yake aikin yanzu nan mujalladi biyu ne don haka ya sa mishi almajmu'atul ula littattafan nan duk da muka magana a kansu sai da malamin ne ya kawo su yana cewa wannan littafin malamai sun yi magana sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza dan kana buƙatar ka samu wannan littafin jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan kuma waɗannan littafi ya kamata ka dogara da su shi kuma wani malami sai ya ɗauki ɗaya layin sai ce kutubun asna alaihal ulama'u littattafan da malamai suka wabe su gashi shi ma yace al majmu'atul ula kutubul aqida sai da ya kawo jirangen littafi ɗari da biyu wani malami ne wannan gashi ibad abdul ilah ibnu usman ash-shaya waɗannan littattafan kamar yadda na ce dama ba na zo da ko ɗaya bane don a karanta a nan amma makasudi don in yi muku wannan faɗakarwar kuma don ku gane ashe aikin nan ba da ka ake yin shi ba kuma aikin nan ba wai kawai na je na sai littafi ne in je in karanta duk abin da ke ciki shi kenan in zo ina baza wa mutane ba sai ya zama ina da ilmomin da suke taimako na wajen jagoranci na dangane da karantawa da tace abin da zan rubuta ko in zo in faɗi ina da wannan ilimi eh a bani da wannan ilimin ashe bani da ahaliyar na zo in karantar da tarihi kenan ko kuma in zo in rubuta don haka ya rage duk wanda zai magana akan tarihi sai ya lura hadarin da ke cikin rubutu game da tarihi bai gaza game da hadarin da ke cikin rubutu game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu ci gaba da karatu insha Allah to sai malam ya ce المقصد الثاني manufa ta biyu liman na tarih daga cikin manufofin da suka sa ainihin wato malamin ya rubuta wannan littafi akwai faɗakar da kai akan liman na tarih gawa za mu karanta tarihi me yake nufi wannan jimlar ba yadda kake fahimta ta haka yake nufi ba ba ya za mu zaunar mu karanta wa tarihi ba littafin tarihin wa za mu zauna mu karanta mu dogara da shi ko kun gane littafin waye ya kamata mu karanta a cikin tarihi wanda za mu dogara da shi idan to tun da dai ka ji waɗancan jawabai sai mu ce liman naqra to ga wa za mu karanta littafi wato littafin wa za mu karanta aljawabu sai mu ce da kai amsa ita ce huwa idza kunta tastati'u an tabhasa fil asanid wa tamhisiha idan har zaka iya karanta littattafai waɗanda ke ɗauke da isnadai da kuma tace isnadojin fakra lil imam tabari to ka karanta littafin al imam tabari wannan littafin kenan shine littafin tarihul umam wal muluk fahuwa umda wannan malami madogara ne bin nisbati lillazina yaktubuna fi tarihi ga waɗanda suke rubutu a cikin tarihi to bari in yi bayani ina so idan malami na magana ka rinka natsuwa kana fahimtar me yake cewa sai da ya fara cewa in za ka iya bincike game da isnadodi dame da kuma tace su ka bincika ka gano wannan ya inganta wannan bai inganta ba in za ka iya wannan aikin to ka je ka karanta wannan littafin to sharaɗin inda za ka iya bafa to kar ka karanta wannan littafin ba zai zama madogara ka ba saboda dalili daya shi littafin ya tattara tarihi ne a jimillance kamar yadda muka yi bayani a jiya da na gaskiya da na ƙarya kuma malamin yana sane da na gaskiyan yana sane da na ƙaryar to amma me yasa ya kawo su gaba ɗaya saboda ya kawo isnadi to duk littafin da ake kawo isnadi a ciki na waɗanda ke iya tacewa ne bayan sun karanta su gane wannan ya tabbata a ɗauka wannan bai tabbata ba kada a ɗauka kenan wannan na daga cikin sirrin da ya sa da yawa suka fada cikin rudani dan suna zuwa su ɗauki littafin na imam tabari sai su karanta sai su ɗauko tarihi sai su ce tabari ne ya faɗa tabari ne ya ruwaito haka ne amma da ya ruwaito ya ce maka ya inganta a ya ruwaito ne to ai yana nufin ka duba isnadin da kai ka je ka ɗauki isnadin hadisin ko tarihin kai da ka sani in ka samu wanda ya faɗi wannan magana sai ka ce magana da ka ce tsabar ya kawo ta ka ga fan da ya kawo ta sai ce ƙwarai da gaske sai ka ce to amma yanzu kai baka ga abin da ke cikin wannan magana ba sai ce kamar me sai ka ce wannan ƙarabi da aka gani baka ga illar da ke ciki ba sai ce sai ka ce to kaga ba ka da cancantar ɗauko magana daga wannan littafin sai a ce dubi ruwayar wane ce fa maƙaryaci in ya ce to ai bai sani ba sai a ce zauna sai a ɗauko littafin mizanul itidal sai a buɗa sai a ce kaga tarihin wanda ya ruwaito wannan magana sai ya dafa kai amma profesa ne a cikin islamic history don haka akwai gajin gwala na faɗi wata magana karatuttukan mu na baya kuma ba zan janye ta ba ita ce karatu da muke ce muku ku je ku yi waɗannan jami'o'i da waɗannan makarantu ana cewa ne don ba a da wasu amma wallahi ba ana nufin wai suna ba da karatu ne mai nagarta gaba ɗayansu ba sai abin da ba a rasawa sannan sharri na biyu da biyo baya waɗanda suka je suka yi karatuttuka a ƙasashe suka yi ilmomin ingantattu in suka zo za su shiga irin waɗannan jami'o'i da fces sai waɗancan da ke ciki sai su tauye su ban san ko kun san haka na faruwa ba ku je jami'ar bayar da ke kano abin da ya sa jama'a nan na fi son shi yasa nake yawan misali da nan ka je ka ga yadda suka kafa suka tsare duk wani wanda ya je yi karatu suka san cewa akwai haɗarin wannan ya zo ya zauna a fakamtin nan ko a department din nan in suka zo sai su tare shi sai su hana shi shigowa idan ya zo ne da digirin shi guda ɗaya yana so ya masters sai su kwarzabe shi har sai sun kore shi wallahi ba girma ba arziki marigayi malam ja'far ya bar jami'ar bayero ya tafi sudan ya yi masters saboda tsoron da suke in wannan ya gama masters a nan ya zo ya fara phd ya gama a nan to su kuwa buzinsu ya ƙare ina ma'anar haka kana karantar da darasi akan addinin musulunci kai profesa ne amma baka iya karanta inna a fauna kalkausar ba sai wannan alarama da ya haddace qur'ani da duk kira'o'i ya zo ya zama lecturer a wurin kai kan gudawa ta same ka wadda ba magani to don haka tun farko ba za su bar irin shi ya shigo ba kun ji ɗaya haka dr ibrahim jalo ya fuskanta a college of education da ke jalingo da ya je zai shiga nan ma suka tare shi ba girma ba arziki ya koma yana karantarwa el kanemi da ke maiduguri yana so ya zauna a garinsu yana karantarwa a makarantar da ke kusa da gida yana amfanar da dangin shi mutanen garinsu amma sai suka ki ɗaukan shi saboda me a lokacin wani shugaba daga cikin shugabannin wurin cewa yake in muka bar wannan ya shigo kwana nawa mu ya rage mana anan to me yasa kana dokta kana tsoron dokta ko kuwa jama'a babu magana tsoro babu magana tsoro domin ni na ga dokta a harshen turanci da ya ga inda ya kware shi ya tafi lalubo wa wannan department din wani dokta a wani fanni na turanci ya ce dan a zo a hada don department din ta zauna daren dam me yasa saboda ya san cewa yana da confidence a kan shi ya yadda da kan shi ko kun fahimci wannan da sai don Allah ka tafi garin Sokoto ka tambayi Dr. Mansur Ibrahim da yaya suka bashi ya gama PhD da kyar da kyar a faculty na islamic studies me yasa suna ganin akwai haɗari wannan yana da digirin shi guda daga jami'ar islamiyya yana da digirin shi daga jami'a undurman daga sudan yana da diploma daga kaza ya zo ya master ya zo ya phd suna nan to suka kaza kaza kaza kaza to me ya ja irin wannan tsoron wannan ya ja waɗannan makarantun kamar yadda muka ce muna ce muku ku je ku yi karatu cikin su ba dan muna nufin cewa akwai nagarta da kima ga abubuwan da suke bayarwa duka ba ha akwai ƙwararru a cikin su ba ma kondomin su gaba daya amma muna cewa akwai wasu da yawa da aka dogara da su su kuma sun dogara kan irin waɗannan rubabbin littafan ne kenan yanzu ina mafita mafitar ita ce wannan aikin da muke yi je ka kayo karatun idan ka je kayo karatun sannan muna sanar da kai akwai malamai a gefe ƙwararru don haka kullum muke cewa mai hikima daga cikinku shine wanda ya je yi karatun digiri ɗin da diploman na zamani in nce ne da menene menene ya je yayo sai kuma ya zo ya samu gogaggun malamai ƙwararru wanda ke gefe guda sai su karantar da shi ya darrabantu ya ƙware to ire-iren waɗannan muka haɗa makaranta suka zo suka karantar to su ne za su rinka samar da malaman da ake fatan a ga irinsu a duniya don haka wannan project ɗin ba na yanzu ba ne bishiyar dabino ce yiwuwa wanda ya shuka ta ba zai ci 'ya'yanta ba don haka duk wani matashi da yake tunanin wannan aikin aiki ne wanda yake na nan da kwana bakwai ko shekara bakwai ko shekara goma wallahi akwai kuskure a cikin aikin shi aiki na gyara yana ɗaukar lokaci barna ita ce ba ta buƙatar lokaci kafin nan da ƙarfe goma na dare za mu iya rusa masallacin nan gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba haka abin yake amma ba ni tunanin gobe iwar haka kuma za mu iya tada gini mu mai da shi haka kenan ashe in kun fahimce ni waɗannan jami'o'in akwai alkhairai masu ɗimbin yawa a ciki to aje a yau karatu a ciki to waɗannan sharrorin da ke ciki kuma fa to muna tsoratarwa game da sharrorin ne ba game da jami'o'in ba kenan in kun fahimce mu ashe ba mu ce kar ku je ba za ku je amma za ku je da taka tsantsan to amma isharar da muke muku kuma reni da 'yan jami'o'i suka yi wa malaman cikin gari muke cewa akwai kuskure kuma domin akwai ɗimbin malamai a cikin gari waɗanda ba sa karantarwa a jami'o'i hakika sun fi malaman jami'o'in yawa sun fi su ilimi amma saboda ba su haɗa kansu da wata jami'a ko wata babbar makaranta ba sai har ake ganin nagartar karatunsu ba ta kai ba to ire-iren waɗannan kaje suka koyar da kai to in aka zo aka ce yau ga makaranta an gina nursery da primary yau ga makaranta an gina ta secondary yau ga makaranta za ka fara ba da diploma to ana nan ana nan sai ka ji an ce wannan makarantar za ka fara ba da digiri to irin wannan makarantar ce za ka je ka yi karatu in ka shiga duniyar wannan fagen to ba a bakka a baya ba amma wallahi yanzu in ka je kai karatu daidai da digirin najeriya duk ƙasar da ka shiga duka bai rage maka ba fara daga nan kusa su ina sudan ko to ba sudan ba nijar in ka shiga nijar sai ka rena kanka kana yin karatu a jami'ar najeriya na musulunci ka shiga jami'ar nijar ta musuluncin nan kana zuwa sai ka ga cewa mustawarka ba ta kai ba to me ya faru hakan ka tafi sudan balle ka je ƙasar masar balle ka je syria balle ka je saudi arabia sai ka ga cewa gaba ɗayan ana magana ba ka san ma me ake ciki ba gaba ɗaya saboda kai an karantar da kai wani outdated syllabus ne wani syllabus aka karantar da kai tun zamanin da wanda yake malaman da suka rubuta shi yanzu sun mutu su kansu ba suna da rai yanzu da tuni sun ce a cire shi a kawo wani to don haka ku fahimci waɗannan maganganun namu domin kar wani ya je ya kuskure ya ce to ai mala ya ce a daina karatu a jami'o'in nan ko kuma mala ya ce ai duk ba su iya ba a'a isharar da muke shi ne akwai haɗura a cikin wasu da suke karantarwa wanda kuma suna zuba wannan haɗurran a cikin ɗalibi to shi ne wata hanya kuma za a bi a gyara shi ne nake cewa ita kuma hanyar ba ƙaramar hanya ba ce tana da tsawo domin da abu ne mai sauki in ka je ka gama yau karatu mai kyau ka dawo ka zauna ka karantar a wannan wurin to da al'amarin zai zama da sauki amma in ka dawo din kuma sai su taɗiye ka sai su hana ka shigowa ko kun fahimci wannan ku je ku ga irin dambarwar da suke da malam mansur a sokoto zai zo ya ɗalibai lacca mai inganci akan abu sai wani ya zo sai warware laccar gaba ɗaya ba wai bayan ya zo da nufin ya warware lacca ta malam mansur ba a malam mansur ya zo musu lacca akan abu ingantacce sai wani ya zo sai ya ɗauko waɗannan gurɓatattun sai zo yana faɗi da ya fara faɗi sai ɗaliban sai su rinka daga hannu sai malam yana abin ai ba daidai ba ne ga littafi kaza ai ba sai wuri ya ruɗe to sai atmosphere sai ta fara canza sai yanayi ya fara canza yaya yara mu ne musu lacca suna cewa ba daidai ba kuma suna kawo handout sai a ce ai daga wani ne ai daga wani ne to dama wani ya zo ne don yi mana kaza so da sai sun sun yi karatu ne don mutum a ce mai dokta ko a ce mai professor ko dan samu sanarwar da cin abinci Allah ya taimaka don haka jama'a kun ji sharaɗin karanta littafin ibnu jarir al-tabari sai in zaka iya bincike game da isnadi da kuma tacewa malam ya ce وإذا كنت لا تستطيع أن تمحص الأسانيد إذا كنت ذاك يتاتي إسناد دي بفا فقرأ للحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية shike nan sai ka karanta littafin alhafiz ibn kasirin albidayat wa nihaya na zo muku da shi nan littafi ne wajen mujalladi ashirin ne to duk matsalar da ta faru ta tarihi ibn kasirin na ɗaya yana kawo ingantacciya ne idan ko kawo ta ba ingantacciya ba ce sai bayyana ƙarya ce to don haka zai iya zama madogara ga wanda kawai karatu yake so ya gane ne gaskiyar kaza walil hafiz zahabi fi kitabihi tarikh islam haka kuma zaka iya karanta littafin babban malami al-imam zahabi mai suna tarikh islam shi ma wannan littafin yana da irin waccan sura shi wani lokacin ma zai kawo isnadin sannan ya takhrijin isnadin wani lokacin ba zai kawo isnadin ba sai ya bayyana kissar ta inganta ko kuma bata inganta ba don haka in matsayinka bai kai ka iya tacewa ba to waɗannan malaman sun rubuta sun tace sai ka iya karanta ka dogara da nan wa lil allamati abubakar ibn al arabi haka kuma ka karanta littafin babban malami abubakar dan arabi fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna al awasim min al qawasim cikakken sunan littafin shine al awasim من القواسم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العواصم من القواسم وتسام تسام daga bala'o'i na irin labarai da aka rinka bayarwa game da tantance maka menene matsayin sahabbai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan littafin littafi ne juzi'i ɗan ƙarami haka amma littafi ne mai fa'idoji masu ɗimbin yawa akwai inda za mu je za mu yi darasi na musamman akan littafin zan zo da shi in Allah so sannan akwai wani wanda ya sake rubuta bayan bayan ibn al-arabi mutumin ƙasar yaman al-imam ibrahim al-wazir shi kuma nashi littafin sunan shi shi ma al-awasim min al-qawasim fi zabbi an sunnati abul qasim العواصم من القواسم في الضد عن سنة رسول الله شي مجلدي goma wannan littafin yana kawo maka tarihin tsaf ingantacce ya inganta maka ya kawo maka na ƙaryar tsaf ya nuna maka ƙaryar da ke cikin shi to wannan littafin ma za ka iya karanta shi in ba za ka iya karanto waɗancan ɗubga ɗubga ba malam ya ce wa huwa shi littafin al'awasin min al-qawasim na ibn al-arabi min afdalil kutub allati takallamat an hadhihi fatra na daga cikin littattafai mafi falala waɗanda suke magana game da wannan lokaci wannan lokaci lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min al-kutub al-mufida fi tarikh daga cikin ainihin wato littattafai masu fa'ida a cikin tarihi fi hadhal babi game da wannan matsalar da muke magana wato me ya faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mukhtasarun wannan ainihin wato waɗannan littafai wahiya ko muktasarun littattafai ne takaitattu ko eh muktasaratun ya kamata wahiya muktasaratun walakinnaha nafi'atun littattafai ne takaitattu sai dai suna da amfani misali misali na farko marwiyatu abi mikhnaf fi tarikh at-tabari kun ga wannan littafin fa'idar shi ta kai matuƙa don zai zo ya sake magana dangane da abin mihnaf din nan duk shigantakar tarihohin nan da suka rinka faruwa ta hanyar wannan mutumin ne za mu zo mai magana a kan shi a wani babi na musamman insha Allah wannan littafin za ka iya karanta shi yana da fa'ida takaitacce ne lidoktor yahya ibrahim al-yahya sunan malamin kenan da ya rubuta shi saniyan na biyu al-khilafatu rashida والدولة الأموية من فتح الباري للدكتور يحيى إبراهيم اليحيى wannan littafin ma yana da matuƙar muhimmanci da inganci salisan na uku tahqiqu mawqifin sahaba min alfitan tabbatar da matsayin da sahabbai suka samu kansu a cikin fitinar da ta farko musu bayan rasuwar manzon Allah lidoktor Muhammad Amhazun na doktor Muhammad Amhazun ko Umhazun رابعا نهد عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري وانا نكي مكو إشارة أزولا بروفيسور عصر الخلافة الراشدة خامسا نبير مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري لخالد الغوث وانا اللي هنا ده فائدة سادسا نشدة الطبقات الكبرى للتاسم طبقات الكبرى لابن سعد مع الإمام ابن سعد وهو كتاب مهم جدا littafi ne mai matuƙar muhimmanci haifu innal mu'allifa yanqulu riwayatihi bil asanid mai littafin yana kawo maganganun shi da isnadodi kuma so da dama yana magana akan isnadodin nashi sabi na bakwai tarihu khalifa ibn khayyab wa huwa kitabun mukhtasarun lakinnahu muhtammin bil isnad littafi ne takaitacce wannan sai dai yana ba da muhimmanci da isnadi tasi'an ay na takwas tarihul madina libn shubba tarihin madina na ibn shubba wa huwa aidan kitabun musnad shi ma littafi ne mai isnadi tasi an nasara ahadasu wa ahadisu fitnatin haraj wannan littafin da doktor abdulaziz dukhan wannan littafin ma yana daga cikin tafai masu fa'idoji ashirin na goma akhta'un yajibu an tusahhaha min at-tarikh wasu kurakurai da ya wajaba a gyara su a cikin tarihi للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة waɗannan malamai guda biyu su suka haɗu suka yi namiji da mace dukkansu doktor ne a cikin ainihin fage na tarihi to waɗannan littattafai jama'a suna daga cikin littattafan da idan baka kai ka iya tantancewa ba to zaka iya dogara da su don an tantance maka idan kuwa ka kai to zaka iya haɗa duka biyun ka ci moriyarsu ka ɗibo can da kanka ka tace nan kuma ka karanta abin da an tace maka malam ya ce ومما نحذر عند قراءة كتب التاريخ مما نحذر عند قراءة mimma nuhazziru inda qira'ati kutubi tarikh shin menene muke tsoratarwa ne a wajen karanta littafan tarihi wato wannan tambaya ce menene abubuwan da muke tsoratar da kai waɗanda muke cewa kai taka tsantsan sadda kake karanta littafan tarihi malam yace inda na naqra kutubat tarikh ko نحذر من أن نميل مع رأي المؤلف saddadin muke karanta littattafan tarihi to muna taka tsantsan ko muna tsoratarwa ko kuma mu rinka tsoro game da karkata da bin ra'ayin mai littafin ka ji abu na farko da ake faɗakar da kai ka rinka ƙoƙarin taka tsantsan game da bin ra'ayin mai littafin iz domin kuwa labudda an nanzura ila asulin ruwaya la ila ra'ayi domin abin da yake wajibi shine mu dubi asalin riwayar da ya ruwaito ba zuwa ga ra'ayin shi ba domin zai ruwaito ba tare da ya canza ta ba amma in ya ruwaito ta wani lokacin sai kuma yanzu wajen bayanin ta sai karkatar da hakikanin ma'anarta to sai an yi taka tsantsan da wannan wa an natawakhal insafa inda alqira'a sannan kuma sai mu kula da yin adalci a wajen karantawar wala budda an na'taqida ونحن نقرأ تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين yace kuma a yayin duk da muke karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne mu ainihin wato kudurci abubuwa guda biyu al'amru al-awwal al'amari na farko anna ataqida anna ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hum khairul bashari ba'da ba'da anbiya'illahi dole ne mu kudurci cewa sahabban manzon Allah su ne mutanen da suka fi kowa kirki daga cikin mutane bayan annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa zalika abin da yasa muka faɗi wannan magana ne annallaha tabaraka wa ta'ala madahahum saboda Allah da kanshi ya yabe su wan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madahahum haka manzon Allah da kanshi ya yabi sahabban wa bayyana fi akthar min hadithin annahum afdalul bashar ba'da anbiya'illahi kuma a cikin hadisai masu ɗimbin yawa ba ɗaya ba manzo Allah ya bayyana cewa su waɗannan sahabbai sun fi kowa daraja a cikin mutane bayan annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim jama'a kun ji ka'ida ta ɗaya daga cikin ka'idojin da ake so ka ba da muhimmanci sadda kake karatun tarihin sahabbai ka kudurta cewa waɗannan mutanen kirki ne kuma Allah da manzon shi sun yi shaida cewa sun fi kowa bayan annabawa al'amur sani abu na biyu da yake wajibi mu kudurce shi sadda muke binciken tarihin sahabbai an na'alama anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghairu ma'asumina mu sani da cewa su sahabbai ba ma'asumai bane wato ba tsararru bane daga kuskure da laifuffuka kamar da annabawa suke na'am eh tare da mun yadda da haka nahnu na'taqidul isma fi ijtima'ihim fi ijtima'ihim ɗaiɗaikunsu eh eh fi ijma'ihim wato ɗaiɗaikunsu ba ma'asumai ba ne amma duk abin da kuma suka haɗu a kan shi to wannan abin ba zai rushe abin ya zama ba daidai ba amma in mutum ɗaya daga cikinsu ya ɗauki wata fahimta ko wani abu to za a iya samun kuskure amma in har a ce sahabbai sun haɗu akan kaza to wannan ijma'in nasu tsararre ne daga kuskure manzon Allah ya bada shaida akan haka da annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda annabi akhbarana ba mu labari anna hadhihi al-umma cewa wannan al'umma la tajtami'u ala balala ba za ta taba haduwa akan bata ba wannan hadisi ne sahihi wanda al-imam Ahmad da Ibn Abi Asim suka ainihin ruwaito shi tunda annabi ya bada labarin cewa al'umma ba za su haɗu akan bata ba wace al'umma ce ta farko cikin wannan jeren giya al'umma ta mu sahabbai to duk abin da suka haɗa akai to shi abin tsaron ne daga ya zama kuskure ko ba daidai ba don haka fahim ma'asumuna min an yajtami'u ala balala su tsararru ne daga su haɗu akan abin da yake bata ne walakinnahum ka afradin ghairu ma'asumuna sai dai in suka koma ɗaiɗaikun su to ba ma'asumai bane fal ismatu tsayuwa mutum ya zama ma'asumi to wannan ba ta tabbata ga kowa li anbiya illahi tana tabbata ne ga annabawan Allah kadai wa mala'ikatihi da kuma mala'ikun Allah amma ghairul anbiya amma wasu mutane waɗanda ba annabawa ba wal mala'ika da wasu mutane waɗanda ba mala'iku ba fa fala na ataqidu ismata ahadin ba mu kudurce cewa ko ɗaya daga cikin su zai iya zama ma'asumi ba la ahlul baiti wala sahaba la a'immatu ahlul baiti wala ghairihim in dai ɗaya ne cikin mutane ba annabi ba to ba zai iya zama ma'asumi ba amma in aka samu al'umma irin sahabbai a ce ta haɗu akan kaza to wannan ainihin abu ba zai taɓa zama a ce ainihin ya waye gari ya zama ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya shigo da jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya ainihin ƙure za mu ainihin saurara a nan muna masu cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah